من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya da kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da kitaita mu ya ƙara mana iman da himma da kitabi kuma ku kuma asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lafiya kamar da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyawawan karshe idan ajalin mu ya zo هو ولي ذلك والقادر عليه alhamdulillah ne Allah ubangi ya yau laraba daga cikin ranakun da muke karanta wannan littafi mai albarka ikhlasin min babban malamin nan Allah ubangiji ya sanya mu kuma ya rahama da iyalansa gaba daya da suna Muhammad Usman bin Muhammad da wannan amana. Yau muna sha da goma daidai eh, goma daidai ga watan jihar kula watan biyar kenan a watannin musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ta daidai da takwas ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan a tarihin sayyidina Umar Khalifa na biyu radiyallahu anhu wa tabahu a mun karanta tarihin sa da na hukumarsa da matsayin sa da mu karanta kalmar sosai bincike na biyu a ƙarƙashin tarihin sayyidina Umar radiyallahu anhu game da hukumul ahdafi wato mafi wato manya-manyan abubuwa da suka faru fi khilafi Yayin yin halifin wanda bawan Allah mai albarka dan aljanna sayyidina Umar radiyallahu anhu dai mawqi'atul qadisiyya yakin qadisiyya za mu ga manya-manyan abubuwa da ake lissafa a zamani waɗanda bayan Allah masu kusurka da ake yaƙi ne da kan ba wani kusurce kan kasuwanci ko tara abin duniya ko kuma zaman daɗi zaman nishadi yaƙe-yaƙe ne da sai da rai da dukiya domin hidima ma wannan addini mai albarka a ta dalilin ne bisa ikon Allah muka kudancin addini musulunci ma muke cikin shi a yau kun zauna irin zaman mutum na ɗan abu. suka zama zaman jin daɗi zaman tara dukiya zaman neman mukamai da shugabanci da gine-gine da menene zaman jin daɗi da ina jin musulunci na ɗanɗanansa da garɗinsa da dancinsa a bai rufe mu ba amma suka kai jinaninsu suka kai da dukiyoyinsu suka kai da rayukansu aka ji musu rauni wani ka samu kafa ɗaya ne da shi ta dalilin waɗannan yaƙe yaƙen a haka ya rayu har ya mutu wani hannu ɗaya da wani ido ɗaya wani ya ne saboda tuka da fara da fa'in saboda addini nan ya yaɗu har murike waɗannan bayan Allah idan addu'an alkhairi ba ta haɗa mu ba ta haɗa mu da su ba ta ya mata mu yi shiru kan misali amma bai kamata zagi da tusartawa da cin mutunci da ya kantawa ya biyo baya ba sam da fatan Allah ubangiji bai yarda da su ya haɗa mu da su ɗin tabbas manzo Allah sallallahu alaihi almar'u ma aman aka yawmal qiyama mutum ana kada shi da wanda yake so a aljanna Allah ubangiji ya shaida mu da son su kuma muna fata Allah ya kada mu da su ɗin da haɗa mu da su a inda za su zauna da da farkon yaki da kai dina kun ga yaki nan an yi shi a shekara ta nawa ta goma ta hudu ne shi kuma ya hau khalifanci a shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ga immediately kawai yana hawa shekara tana biyowa kawai sai ya yakin kadisiya موقع القادسية محرم أن يأتي wani يعني shekara ta. ga goma sha hudu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga bayani kaman haka amma umar ibn al sai shi na umar yayi yunkuri yayi yunkuri yayi azama yayi niyya ya jagoranci ya kira da kanka a matsayin khalifa yayi wannan niyyar yunkuri bai kuma kuma kwamandin ofisashi ne ma zai jagoranci runguna. runduna وكتب على المدينة علي بن أبي طالب sai ya bar sayyidina ali zama na'ibi cikin madina ya zama cikin khalifa ina fata an gani ya zabo sayyidina ali duk ya tsara wannan plan din ya tsara wannan tsari fa qala abdurrahman ibn sai abdurrahman bin awf radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi sai ya ce a'a isarka ba zai yi ba a matsayin ka na amirul mu'minin saboda in ka ni ina da tsoron cewa shukufinka idan kai sayyid na umar a matsayinka na khalifan musulmi na duniya khalifan manzon Allah idan aka ji ka aka karya ka aka da kai an yazrufa almuslimuna fi ta'iri asfalil ard wannan sai a cikin sai tasiri da karayar sauran musulmai da suke nesan duniya suke a madina bayan musuluncin ya matuƙa matuƙa matuƙa har ya shiga cikin rum ya shiga daular farisawa to idan aka ji amirul mu'minin kai ina an bije ka an kashe ka rauni zai shiga kawai mu duba manzan Allah a matsayin shi na manzo da ya rasu ne ya faru ba da aka ba eh, na kusa da madina masu kai da to kai a matsayin ka na jagora ya kamata ka zauna kan goyi baya ka je yaƙi na ba na fata an gane ko wani ne ara an taba aka rajula ni a ra'ayina da shawara ta in ji Abdurrahman dan Auf Allah ubangiji ya ci da shi da makamantarsa yake sanni a kanina da ina aikin wuri a madadinka je wannan yaƙi wakar ji'u an ƙa'ilar ilal madina sai ka koma madina ka tafi yadda harkokin ne musulmi kawai kasuwar umaru wa kasu sahabatu وبعض الصحابة رأي عبد الرحمن بن عوف sai sayyidina Umar inda kanka da sauran manya-manyan jaddajajjen sahabai sai suka jamsu da ra'ayi wannan bawan Allah Abdurrahman dan Auf suka ce ra'ayi yayi magana ta yi kawai Bakar Umar sai sayyidina Umar ya ce, "Kuma tara annabaka to ba ni shawara ba kuka ga ya dace a matsayin jagorar rundunar da baƙi da za da je yakin jihadi قال عبد الرحمن بن عوف سيأتي أخذ في akwai wani zaki da ke kwance a makwancinsa kuma shi ne a zaƙulo shi daga makwancin su da shi kwanci a tura su ya jagoranci wannan wato yaƙi ta biya umar kai tsaye na umar ya yadda ya ɗaya dan dai a fiye a yaƙi وخرج سعد من العراق sa'adu ibn abi wa a matsayin kamanda da jagor wannan jiran a tafi bayan an gama shiri da komai ya kama hanyar kira da ciki a da ake a cikin mayaka na sojojin musulman musa'idun dubu hudu wakila a wata riwaya a ci cikin a cikin mayaka dubu shida ne ya fita wakala umar yayin da umar yayin da za su fita sai umar ya ce hmm, hmm. ai na magance mulukul ajam wato sai na jeki sarakunan ajamawa mulukul arab da sarakunan larabawa sai na jijjiga sarakunan ajamawa da sarakunan larabawa na za a jijjiga sarakunan kafirci da sarakunan musulunci ne su da laraba su jagororin a lokacin da wai dambancin da shi ne ko an raina ba a jami ba a kuma an ma su ba zakatun kulke ba wa an ara sa'adan sai sa'ad ya ce da umurci sa'ad an yaja al umara a alal qaid wa an yu'idhum al kadhibiyya sannan ya ce kuma da ka ga ko kowace kabila cikin yana ba su shugabanci na irin abin eh, bataliyon bataliyon bataliyon din nan sannan ya ce ya musu alƙawari cewa za a dinga har kadisiya wa kana fi hadha al ki min sahabati wato a wannan rubuta adadin sahaban da suka halarci wannan yaƙin cikin wannan jinan da suka ci a wannan yaƙin zanzan zunzurusun sahabai sun kai talatu mi'ati wa bid'ata sun kai ɗari uku da goma sha ɗari uku da goma sha shi ne jiba aka haka falaisa ta cikin jiba a cikin ya zauna a cikin na ƴan suke shi daga cikin sahabai ɗari uku da goma sha da goma sha nan minhum sabu'un bakariyan akwai mutum saba'in da suka halarci yaƙin bila mutum saba'in suka halarci yaƙin wa amma tare da wannan rundunar kuma akasar min sabu'an abna'i sahaba ‘ya'yan sahabai zurutu sama da ɗari bakwai. Wata ma'ar asul kuma ra'ayin alamuskun, kuma mutanen farisa, farisawa, keshen abin nan, a keshen su ne Iranawa, farisawa yanzu da suke Iran. Sun kuma da suke jin musulmai sun fato, su ma ra'ayinsu gaba ɗaya ya haɗu kan cewa mutum rostom ya zama ko musu kwamanda suna fata an gane ko sunan shi kenan mutum فخرج ومعه ثمانون alfan, shi kuma rostom sai ya fita da rundunansa da yawan su sun kai tamanin wakila aka kusa da an ce kun kuma musulmai kuma dubu dubu zuwa nawa shi mai kila ma aka ci su kuma dubu tamanin da yan gani ma kun gani a haɗa a yau a haɗa a tanaji ba haɗa ya tashi ya gala yawan musulmai baya yawan ya baya taɓa jini da kafin tanadin musulmi baya taba da yake na kafirai karfin musulmi da komai baya taba da yake na kafirai sai su karfin da yake ba su da kuma karfin imani ne da karfin tsoron Allah shi yake ba su ne shi yake ba su na a cikin da suka amma daga ran da musulman su shafi Allah imanin ya raunana a cikin nasarar su kuma ne bayan da za a yi kaza musulmai suna zama tebur da tebur suna kan jiya tare cikin yaƙi ya haka su cikin wuta da wahala mashayi da mashayi ne ke kafawa kawai sai wanda ya fi karfin wani bayan da za a yi mutum yana cuɗanye da su a wajen ɓarna alfata zinace zinace mai jiki duk ana tafiya a haɗu a kuma yanzu ɗaya a haɗu a biya kano yanzu ɗaya a haɗu da wata ta cin haram ta cin cikin haram musulmi baya cewa baya taɓa nuna cewa shi an haramta ta riga a cikin ne kawai aikin ciki ya zaga to nan kuma fa Allah zai zare taimakon sai dai kawai a yi ta kasawa wanda ya fi ƙarfin wanda da ke shi kawai amma ba wai a ce jari da ake karfin imani sai dai wata in rahama ce ta Allah wata ila in yadda bi albarka cikin jalan nan da ake amma za a za a mahalaka ne Allah ya nuna tarihin ya ce ke kam cikin kalilatin kullum Allah ya ce ku bi la'akari ku yi lura dan mutane nawa ne ɗan kaɗan ɗan tsiraru da ba su kasiratan wanda suke cin nasara a kan wato rinjiya masu ɗimbin yawa amma da izinin lafi Allah ya faɗi dalili wallahu ma sabiri Allah yana tare da masu haƙuri wani irin haƙuri akwai haƙuri bane a wajen yaƙi da jure a'a Allah yana tare da masu haƙuri wajen yi Allah yana tare da masu haƙuri wajen yi dankan abin da Allah ya haramta ko da suna sani yana tare da masu haƙuri a bisa ƙasar da Allah ya dora musu shi ya sa Allah ya kima ɗaukacin sarki ba da nasara amma tanadin musulmi yawan da kawai baya su na kafirai shi a tsere na musulman rika ta kuma ana karewa ana karewa ana a wani yi cikin يهزم الجمع ويضلن الدبر والساعة موعدهم والساعة أدعى فأنت أنا هذا قبل لا تجي بايع sai dai a ɓullo ta muna kurki ta kusa ila ta zagon makamantar duk yadda karanta tarihin nan ai ba mu taɓa jikin da yawan musulmi sojojinsu da tsarin su ya daidai da na kakasin nan na'am udu bayan sojoji dubu tamanin da yan kai wata abu talatin wa talatin da filan shi rukun da kan rundunan harisawa bayan waɗanda cikin waɗanda sojoji dubu tamanin da kai akwai kuma giwaye wajen ya farko talatin wa talatuna giwaye wasu talatin da uku to na su ba su taba experience din yaƙi da giwaye ba ba su taba su zo doki ne kai suka sani ya zabura ai sai suka zo suka tari giwaye giwaye talatin da uku a giwayen nan fa ana masa wani irin zuwa wani irin kan a cikin saman shi sai mutum kusan talatin ku kwanar giwon sai su kwanto kamar irin amurka inan sai dai su rika lekawa kawai suna harbawa biyan tana tafiya da wasu amurka akwai ɗan winduna ɗan rami haka haka da ake ɗan leka ma haka Sai ka da ke wajen ba zai huda ko kuma ka harba ka samu ka haka bai bi ke ɗaukar ko ne ba za ka iya ɗaukar mutum goma goma goma goma sannan waɗanda su lafiya a bayan ruwan kuma kamar yadda ke buwa ta ce in ana zuwa yaƙi ko zai su lafiya a bayan haka to waɗannan jiwayen har talatin da uku وقف سعد سعد ربعي بن عامر إلى رستم سعد أبو إيش كمان أبو سليم sai ya zaɓi sa'adu ɗan rikici rikici ɗan aminu sai ya tura su zuwa ga rasu babban sabbin tsari su kenan ya je ya kuma ya sanar masa da abin da ya kamu abin da ya kamu dakala alaihi sai rikki dan amir kai sai ya shiga inda rasul yake zaune wa zayyano majalisa bil namani wa huwa al-muzakkar wa al-tarafi al-hariri wato inda kawo shimar shi da aka yi kafuka aka ta shi aka cuci a wuce kafin ba ka shi za ka zo waje shi za ka kasa har kujeran sa nan ga su irin kilolita masu kata da alfarma duka abinci da yake shi da damar na hagu da ba zinari a Namarika. wanda zan abu da shi abubuwa da ka gani a wani yadda gol gol gol ne kawai da zarabi da waɗansu shi kiɗa masu jeza jeza jeza jeza na alhali wannan sisi na mai tsada abin ya ce fa aka zo don a nuna jamga duniya ce kawai ta wa abu ya yawaci suka bayyana ya ƙutu ya ƙutu irin ciyar cinna ya walla ali wal yawaki tu jam'u yaqut walla ali jam'u lu'lu'u aka bayyana lu'lu'u aka ajiye waɗannan lu'lu'u da ya ƙutu a wajen aka bayyana ko sai shi kawai yake ba a filin a shemar babban su kenan inda za a zo a tattauna don mutum da ta ga duniya daga inda kuɗi suke amina ki ko ɗan ɗan ƙada wajji da fil da zina da ƙirma ƙawa mai girman da ke kawo wa alaihi tajihu yana sanye da crown crown irin wannan wani waya haka hular sarauta ke kawo yana sanye da ita shi na zinari kai malaikin gairu zalika da makamancin irin waɗannan sai aka ɗan kawai minan alfi'ati community daga kayayyaki masu tsandan da kawai yana zaune kawai ya yana haka kawai Allah ba'ala. Sama da irin zaman nan ne. na irin an an ta ina ta an gane su kan da alaƙa ririn yin da ake kajar ma da yake kama irin karar da masu mulki suke zama gaba ɗaya shi na zuwa ودخل ربعي بثياب صديقة في كما تقول يشبه في الجري nan. alawayyo alawayyo da ya riga dai ga ta nan kawai ina ba kan gane ko wa kaifi da kafafinsa wa turfin daga uwa wanda ake rikewa haka wa kafin asiratin da ɗan ƙarfin doki haka doki mutum a ingama ba haka da shi ya shiga maimakon shi iyo da ya zo a bakin wannan da sai da doki kan ya ɗan su ya mene ya yi yawa ya ɗan matsala shi a wani gulin ne a a kan wannan shi jiran ya hau da doki ya ɗan ya san bai bushe ba raki ba ha yana hawa dokiyan doso wajen kawai ta ga tariha a rafar bisa ya zo ya ɗaka kan wannan cin kinkita da ta ci gano da wannan kalabuna kawai kuma a kuma na zuwa da wata hafi da wata jikin wasa'i sai ya ɗauko ya ga wani duwal haka da wannan kinkilin luka masu kalabuna nan a nan ya sauka ya kama wani filo na nan ya ɗaure dofin ya ma'alalin jami'a a cikin wannan filan na alƙalman ne amma shi a wajen shi daure doki da shi ya daure doki ya ɗan makala ta bana sai ya kuma kuma rikin karfe wa alaihi ko kowace su yana rikin da takwabinsa da kuma wanda ya karfuwa bai batu ko ala ra'atu yana sanye da irin wannan hudu kwano sun wanda ake sawa da ake kare tsara fasalu da sai yan fada sojoji masu abin da suke cikin hasar ba su la haka kai su kage makamin sa a gefe kage maka kamar in ka shiga ai ana kage ka kuma eh, in akwai bin zuwa ne sai a ce ka kage shi da ka ga قال سيكون masa ما aje أجي مكاني قال سيكون إني لم أتكم ce ba ni ba ne a tsara in kai na na ne in gana da ku inna ma su fi da an kumo ne ku kuka aika mana a turo wani za ku yi magana da ku kuka aika mu saboda kun da kuka ne ne da kuka kan ya fi suna ba da ni ne na so ganin ku shi za ku kai fi karɓar ɓangaruka kun da kuka ne ne ko dole ku fi tarar ba nan tumuni hakaza in kun ga yadda na shigo din nan ya muku da makami na shi kenan in bai muku ba ku illa raja'a in kun ce ku kalli zai da muku bayan in koma in koma kai shugaban su rasu da kai fi iza nuna hukumar ne ya shigo din a yanda ke shigo ya shigo فلا يتوكل على عمده كالنمار خرج عامته ya shigo yana zuwa yana tsakan wannan shimfiɗa da ma'aikata yana tafi duk kilon da ya karo da shi a hanya yana tafi shi yana farka shi yana tafi shi yana farka shi kawai sai zo gaban rosti da ya shafa a haka fakala ta amurka ha yawanci cikin da yake wajen ya hutu da su ya farka su ya sarka su kawai ya farka su faƙalu na zuci su tambaye shi ma za a bikum me ya kawo ku kasar mu me ya kawo ku قال سيأتي المسلم الله استعثنا الله يحيقوم لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله Allah ne ya turo mu mu kidda wanda Allah ya nufe shi da daga bautan mutane zuwa ga wa Allah min zikin duniya ila sa'atiha ya turo mu mu fidda mutane daga kuncin duniya zuwa ga yalwan duniya wa min jawlin adiyan ila adlil islam mu fidda mutane daga zalincin addinai zuwa ga adalcin musulunci ba arsala na bi sai Allah ya aiko da addini ila qalbihi zuwa ga halittun gaba daya ya aiko mu da addini da ya zaba wa halittunsa inna dina inda lahi ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين قال يا ايقوم بالدين بدا الدين الى خلقه زوى حديثك ladukhilahum ilayhi mutiba jama'a zuwa cikin jini kaman kabila zalika wanda ya amsa kiran ya amsa addini na ya sake shi abin manin mun ma mun kuka rajama anhu ehm yutan abun mu ba rijima ba takala ba sa ta ta ta ta ta ta in yayi attacking finish suka cike wa man a wanda ya ki kuwa to ta katan nahu za mu tsaya kan su a fada a kasu islamu islam zuwa lokacin da Allah zai zartar da hukunci wane ne ya rinjayi wani amma kuma kuma da shi babu sassautawa babu sa da baya sai lokacin da Allah ya yi da hukuncin sa in mu aka gama da mu to shi ke in mu kuma mu ka gama da shi ke amma dole ɗaya biyu ya kuma قالوا شرك شيء وما wa ma وما وعود الله menene alkawarin da Allah ya muku da kace cewa da ake ta ya lokaci da alkawarin da Allah ya muku yayi wanne ne menene alƙawarin Allah ɗin kala aljannatu liman mata ala kitani liman aba shine aljanna ga wanda ya mutu yana yaƙan wanda yake Allah wa zakru liman bakiya da wanda kuma mutu ba ko kuma suna cikin da yi rayuwa mai walwala a doron kuka. wanda suka mutu kuma su je aljanna wannan shine alƙawarin Allah يعدكم الله إن الحسنيات وزم الحسنين أنها لكم وتودون أن غير الشوكة تكون لكم حتى أن تجاهي عندوني فوق موتوا الجنة فوق رأيو idda da درجة da mai kakala muku hanci ko ya ce muku kushi قال الرسل سي الرسل تو قد سمعت مقالتكم لا أجي بيان بسهيدكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر shin za ku iya ɗan ba mu lokaci kaɗan ku jinkirta mana saboda me hatta nan zura fihi wa tanzuru mu je mu yi shawara ku tattauna kuma ku je ku yi shawara ku tattauna ku za ku ba mu ɗan tayi

mutum ta muku jirin iyo kenan قال سليم الرسل يدعى بل حتى نكاتب a sa'i kaumi na mun aika wasiƙu nesa nesa nesa ga manya-manyan shugabanni mun suke garuruwa tun da ƙasa ce babba sai mun aika ma sarki na gaba mun aika ma wani kasa takardun su sun karanta sun yi slide a zo a haɗu gaba ɗaya ka samu hanya a kan wani sarki da ɗan red, da zazzauna a tattauna a ta yanda al'amari za a bullo masa. Kwal David Iyu ya ce masa, Ma kunna lana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, mu manzon Muhammadu bai yarda ba, bai sunanta ba, أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من manzumu ما أصدق sunan ta mana mu كتاب wa makiyan sama da kwana uku duk inda muka ba wa makiya mazguman da suka muke ba su kwana uku in suka wuce haka yaki ne suna da yadda mu wa makiyan sama da kwana nawa ba kwana uku ba wanzu fi amurka yadda kike na yi duk abin da za ku ci nan ku yi shi da shi ne amma in ya kusa shi za mu ƙasa da su amurka fi amurka wa amurka kai ka yi tunani kuma su yi tunani wanda za ku aika wa shi kar abu ce kwana uku wasu ba shi da tambayin salati ba'ad al ka zaɓi abu ɗaya ɗayan biyu bayan wannan kwana uku ya yi ma ni ku yi saranda ma kawai ya ce ne matukan kwana uku ya cika to ina mu muku ɗayan biyu ne kun yi kai ko kuma wuta kawai فقال sai ne ya ce kan sayyiduhum anta wanda ne shugaban su ne gaba ɗaya musulman kana na ce no ni ordinary sojan kun ni na cewa gaba da ni ni ne ƙasa ƙasa ma sai ina tabbatar maka walakin al muslimina fi jaddadi wahid tabbatar maka musulmi yanda suke kamar gangan jiki ɗaya bijiru adnahu ala alahu na kasa ya zartar to shi ne na sama ma yake haka na ma yake a sama abinda na zartar a nan shi tabbatar maka manya na da shugabanni na da wanda suke cikin sama in ba mai sama mu haka mushi haka mushi wanda Allah su wannan wa ra'ayin shi ne sunan can kasa ne na a manyan abin da ya faɗa maka a nan shi aka kara a wajen manyan mu mu aka muke mu musulmi kama a ruskin biyu a sa'i ke sai a kasu kawai kan yi shi kira irin yi cikin shi da waɗanda suke ɗan wannan wajen ɗan manya-manya kai haka. Fakana sun yace musu هل رأيتم قط أعز وأبدع من كلام هذا الرجل؟ شن أتيارا يوكو kun taɓa ga wani mutum mai maganganun wannan mutumin da irin ra'ayi da irin tunani da hangen nesa irin abin da fito da mutum wannan mutumin kun taɓa gani a rayuwanku قالوا فقالوا سبحيا سبحان الله كثير ا ل ل ه وزي أ ن ت ميل إ ل ى شيء من حقيقه اي هر ما قال ولن حال دين جيجاتا واي هر كان هو شيء ولن وتلا الدين الى هنا دين وتوقع ان تزور بشكرا دين الى هذا الدين اللي يرى قدور عند الشراء واي هر كان حزائم واي هر كان شكا يرجي زي شكا وكي هر

انظر ماذا ترى انت تكتشف نفسك قدوك من الابد لكنها نقوم بمتاكل شديد والامر اليه وقولي صدى روى مو ميا كان الشاذ مي اما إيه، إيه، إيه. إن الملوك إذا دخلوا قرية فتحوها وجعلوا أعزة أهلها أذلاء وكذلك يفعلون القصة كرم زادة بس kun ga masu mulki idan suka shiga wata ɗaya suka ba ka ita suka yi konkarin ita to suka ɓata fa duk yaƙi na rubutu da duk abin da kuka fi yau ina libya ajiya yau ina iraki take ajiya yau ina siriya yanda take ajiya illa duka idan dakhalu qaryatan sarakuna da masu mulki fa in suka shiga wata ƙasa ka duba mugurgu za su وجعلوا أئدة أهلها سنيا من يمن ينكسر القلب Nisa ya ce ya ci ku aka kama wani wanda minista ne da shi ne minista to su ne kaskantattu yanzu a hannun su wa yi abu haka cikin kwanci ne ya su. Sun gaba mace mai hankali kenan وإني مرسلة إليهم بهدية فنادرة بما يأتي المرسلون برجع زن أن أيضا ما يوانا تتبقى شيء كان جيسا dan su ɗan ɗauki daga da wani fly za da shi in mun ga shiru to ai shi ke mun samu ya kusa yan abinci mai kyau sai ta ɗan waɗansu gift manya-manyan cututtuka ta tura aka kai wa annabi Suleiman. Annabi Suleiman. Ta ɗauka da irin masu wajen nan ne wani kamar yau a zuwa kan da ya ce ta ko kai masa buhun shinkafa na Allah daga nan sun san haka waɗanda ɗan tsiya suke wa malamai. Ɗan malamai. Kai wa'azi, kai wa'azi ku tun da haƙƙin Allah sai ta za su kai ku kawo malam buhun suga da da gero da shinkafa mu gaisa mai outcome in an ja yin shirya su duk lokacin da suka tashi ka aika musu kawai an an gama haka siyan mutane haka aika nan ma'a ta miyar lafi tsairu min ma'a ko cikin labarin ya fi na ko ya sa Allah haka su bada ne to shi ne kake to lalle wannan gaske to kuma wannan shugaba ya gano ya gano amma madara suka ci haɓa da daren gaban su suka faɗa Allah wa ta'ala wani Allah kalmomi da wannan ya faɗa wa har sun taɓa ka tsara ka ne ne ki kare ki ka ne ne hmm? duk abubuwan da za a ji aka ce ya kowa ake fa kuke cikin ke badar an shaji kuke dukiyan da aka kusiya na suna ya turo cewa ya ya dawo maka dukiya ta na ni lafiya na ma ta fita da mu je mu dukiya dukiya ta su ina manya su duk duniya ba a ji mu ba sai mun je bandar mun kwana uku kan mata su rawa mu shajiya mu kotu na kuma a gasa a mu taso mu ga su tudu sun san maza sun fita cikin kwana uku da daji da wani mutu fi wannan ne amma sai mutu mu koma ina shi da gawa ko koko duk manyan nan mutum su kashe Allah da rufa mana shi sai ta ku Allah ce la tatamanna liqa al adu ya ku mutu kar ku buri Allah ya ku da mutu ku daina addu'a buri kuna da kuwa Allah haɗa mu da ya Allah haɗa mu da kuwa da la manzo Allah ce wa sallallahu afiyata kullum ku tsika roƙon Allah lafiya lafiya lafiya amma idan ka da lafiya idan har ya zama dole sai an gafa din manzo Allah ce ba gudu ba ja da baya amma in yake wannan in ka illa mutaharrifan ila kitabin aw mutahayyizan bil umuri wanda aka zo farsan abubu ta wutar jihar da mace masu mafaka in sha'an da ya yi wani dina abu da ala kusurin ladina kafaru za a kuma na tuwa jihar ba mai yi yi da yau mai yi dubu rabu illa mu ta harin da yi tsanin an muka yi zan ila fashin ba a rubutu da yana bayan wa ma'awa wuta a cikin na fushi sai wani gudu kawai sun fi ƙarfi a nan koyi gudu don ku musulmai da irin wannan kuma ne da Allah ya ce zan kama mutum ba ko kuma an mutu kwanto an laɗe an gayyato su a cikin don a ja su su irin wannan Allah ke gudun da kawai zan kama mutum da laifi ba amma ina ga na gudu ne Allah ce jahannama ne a cikin fahim ko cikin gidan da ka ci gaba ka fara jahannama kuma ɗan gari kuma na asu na'am ya muke amma tara ila siyadihi kuma suka ce masa da Allah kai ba da kayan shi ba ba ka sani da shi ba duk wani Allah wayo ya tabbashe ma a cikin rigar shi wai shi ne wai har wai har maganar ki ta ratsa ta فقال سيشو جبان سيكي ويلكم شيطانكم لا تنظروا إلى الثياب لا تنظروا إلى الثياب إلى كنون تفاتي خدينا أولي إلى وانظروا إلى الرأي والكلام كتلي إلى الرأي والأيديا إلى إلى مجنزمين بسكة إلى إلى wasira tarihin su kuma shi za ka duba wani kawai mutum da rigawar shi ne babban a'a wani ta ce isla la'araba ku karanta tarihi laraba domin su larabawa a tarihin su yadda su kuna bisiya su rigar ba wani abin da su ne dan fale-fale da suke sawa dan kalle kalle ne ba ba wani mai wani yaji mai kauri mai zane wala wala ne mai karo da sati duba duk laraba kullum yar da tafiya dai alman yake sawa alman kalman ita ce mai gadi mai tare ita ce kowa yake sa jallabiya nan in ka kalle ka samu kuma ba university a madina waɗansu mutane suka fito suna cewa gaskiya ya kamata masu kuɗi da masu hali su rika bambanta kansu a wani ɗan tafi haka in su sun talaka da kansu amma a uniform yadda ta ma wani kawai waje na kula ya ce kai duma ma ban ki da biya balle na yau abin an shiga bai ɗaya ne a zuwa misali ku je haji kuma yana jira jirani wanda mai mai hali da wanda ko in za a jifa su je za ka fi wannan wani ne zuwa jifa ji yi sai da ka haka ya sa sun suka ce ne? in an gaba a kan waye ko da kuɗinka wani riga ka a kan kenan za a ga da rigar da aka sa da irin na wancan da zai sa nan za a ban mutum suna cikin cikin iran da kalin da da iri da to shi da kusa ba riga ba ne su larabawa riga ba wani abu ba sa ɗaukar da wani riga kuma da wani riga ba yi yadin da ya lokacin su إن العرب يستثقون الثياب حتى لما هو المعقل حتى لما في سوء بنت أو بنت ما ولا مبنى ليه طعام العرب قبل الإسلام كأنه يأمون إن الله رب العالمين مصيح نور مدجن بنام إسلام نونو مدجن كويس مكسون دي لايت دي ريال لايك

hamsin matsalin karfi nan yana da littafi na tarihi yake sanar wa abin kadisiyya ce wato wannan yakin na kadisiyya din nan waka akan azimatan tana ta yi tasiri yaki ne ɗimban karfi da tasiri a duniya لم يكن بالعراق أعجب منه بعد أساه ياتي نبما ماكي كريش بقى kamar ya ce na ibnu kasir wa zalika to na bayanin kamar haka annahu lamma tawadaha kuffar da yanda musulmai suka yi suka da su aka yi kiran su ma suka kiro aka yi fuska da fuska kana sa'adun tasawu ilqun nasa shi sa'adu nan general commander gaba daya aka zo aka tsaya sahu sahu za a fuskanci juna za a fara yaki Ta wani irin ciwo ya kama shi irin jijiya da kiran shi irin nasa wani irin ciwon jijiya da yake kama kafa da kafa ba ka iya nikewa irku nasa yawa irin su yawa irin cikin kuma da kuma kenan sai Allah ya jarraba shi da wani wa kharajat jamamilu fi jadalihi jamamil jam'u manya manyan irin abin nan suka fito a jikin shi maruru manya manyan maruru sai ta ku tsaya fa za a fara Allah ya rabe shi da wannan a wannan lokacin kurarraji suka fita daga jikin shi maruru. Kuma ba ya tafi uruku bai iya hawa kan doki bai ma iya zama ta. sai dai aka kawo masa hakika da kantin kan gidan sama inda yake ya kwanta ya rubuta ciki ga wani kilo a ya zo daidai irin balakon da ginin yana kallon sarki a kasa daga sai yake daga komandi da komandi da zai iya sauka ba ta rike ma mala subhanallah وإنما هو في قطر مستحق على قدره yana cikin wannan jirin na shi kane da sarki alaƙar yana kwanci a kan kirjin sa matashin kai wa huwa yanzu ila gai yana kallon sojojin daga can kafa ويجدد امره daga nan yake dan jaddada ku sai ku fara ku koma nan ku ne nan ku ne nan yake ba da kaman ku ce kaman din na ku da kaman وقد جعل امر الحرب الى خالد بن عرفطه sai ya ya zabo Khalid dan Kurkuta da Khalid bin Walida Khalid dan Kurkuta sai ya su kai Khalid dan Kurkuta zaman ko Madina su bi bin Ali da na dan Kurkuta kamar ka rika ba shi umarni amma shi ya fara jera ya tsara ya tsara sai ce to kai ka ci gaba da ba umarni a madadi tunda ni ga irin halin da nake wa da ake ma'arakatu sai ya yaki ya fara wa tsara kowa ya hukuna da alal kasa kowa da ke eh, wato kwamantoji da suke cikin sa battalion da suke ne har suka rika zuta wato sojoji akan suka rika zuta ko kuma kare musu da aini واتصل الفريقان قتالا شديدا wato waɗannan ɓangarori biyu na musulmi da na farisawa ɗin nan sun yaƙi yaƙi mai tsananin gaske tsananin gaske wa abda jama'atun min shuja'ani bil bala'a hasanan wato farajen musulmi farajen musulmi da jaruman musulmi wato sun taka rawan gani tsananin gaske irin suwa misu amurci ya kai da alƙaƙa cikin amrin da jarir ibn abdullahi al-bajali da khalid ibn urkuta da zibar ibn farka da tulaihatul asali واستمر القتال ثلاثة أيام بلياليهن yakin ya yi lafin ya ɗauki tsawon uku da darare a da da ta kasa a ciki kuma akan kasa da rana a kuma da dare ta shari'a wa ba dare ba ranar sun da aka yi kwana وأبغض المسلمون الكيلة ومن عليها musulmai suka gama da waɗannan giwayen da waɗanda suke kansu su giwayen ta yi musulmai a abin nan sai aka ba da je kai su rika setin dundunan giwayen sai aka rika setin sniper a cikin gidan giwa ta a ba da su biya sai ka giwa ta rikici ta yi ta ihu ta yi tsaye ta nika waɗanda suke kuma ta ihu da birgi ma a kansu Habbar siyasa shadidun sannan a wannan garin kuma Allah ya sako wani irin goguwa a wannan faɗan. Guguwa da shi kan tsanani فرفعت خيام الكرس عن مكانها عن مكانها guguwar da iskan tutuɓuce shemomin su waɗanda farisawan gaba ɗaya sai ka ga shi ta yi sama sai ta cikin uke su don sassa musulmuna a takaicin takaicin ce musulmai suka samu ne nasara sabadara a sabadar musul kafin ka ce kuma musul a har ya ne da kafa mai kikaci wa kafa mai kikaci ba. mutu ba yaranta na mutane a ya je ya hau wata fadararsa yidul haram yana so ya gudu fadararsa gun musulmuna wa kataluhu musulman shi ka fi sha'awa kuma sun zagaye sun kashe haka yakin kadisiya ta kaya malamin dama ce a takaicin takaicewa zai zai kawo idan kana so ka fa'ida kamar yadda aka jera sahun yadda aka yi a ranjikin musulmi da menene yadda cikin manya manyan suka kai irin su al-bidayatu wal nihayatu lil mutaqin da wannan littafin tarihi amari nan da aka samu insha Allah sai a yi ba ta tashi a yakin Qadisiyya insha Allah yanzu an ci shekara gobe za a saura wata kamarar a adawa a ja wani amsar wani ya rubuto ya mutaki yakin ajinaji yakin mai ajinaji in sha Allah ta baraka ta'ala da farkon shi Allah wanda ya raya mu ya bamu nasara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh